Tun a farkon makon jiya ne matasa suka fara bijirewa dokar hana fita da hukumomi suka kafa daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na safe, inda suka yi ta kona tayoyi a manyan titunan birnin Yamai, yayin da a wasu unguwannin mutane ke nuna kosawa da dokar hana sallar juma'a abinda wasu magoya bayan jam'iyya mai mulki ke kallonsa a matsayin wani sabon salo na 'yan hamayya kamar yadda za a ji daga bakin asumana muhammadu kakakin jam'iyyar ta NDS. kowa ya sani da akwai siyasa kai siyasa ce ma yadda aka ɗauko wannan layi gidan ɗan majalisar jam'iyyar pendes tarayya aka yi mai hari a ƙona shi kuma aka kwashe hatsi da ke cikin magazan magazan ka san kenan siyasa in ka duba a nan bukoki bakin sai jikin su ne ake kone kone kullun kowace juma'a bakin sai jikin lumana ne ake kone kone a bukoki da take mai da martani akan wannan zargi uwar jam'iyyar model lumana ta yan adawa ta nisantar da kanta daga zanga-zangar ta matasa bana ibrahim kaza kusa ne a wannan jam'iyya mutane suna zargin mu da ganin cewa muna da hannu cikin abin da ke afkuwa a yamai alhali ko sun mance kahin ya zo ya mai sai da ya fara a zandar da har ma illela garin ma shugaban ƙasa can ma sai da an kai ehm, tashin hankali kwanaki da sun ka shige abu ne wanda sun ka saba tun da tun lokacin da mun ka bar zinjaye in ma wai kaza an ka kashe ƙasar ga sai a ce da hannun lumana ko kuma jagoran na duwan adawa wanda ke hamamadu tuni dai aka ce an hango wasu sanannun mutane suna mu'amala da matasan da suka shirya wannan tarzoma. gubernar kinyamai ya tabbatar da cewa an kama wa'ansu da motoci suna ba da isansu an kuma ga wasu da motuna suna isan suna ba yaran waɗannan. su ne waɗannan ah, akwai shaida tun da hadda lambobin motocinsu akwai kuma sun zo gubernura an ba su izini na su yawo cikin dare sanannun mutane ne sanannu ne tun da an ba su akwai lambobin su kuma akwai sunan su wajen harka wajen gubernura yan siyasa ne kenan yan siyasa ne mana na wani bangare ka san da ba yan bangaren iko ba domin wanke kanta daga abinda ta kira kazafi jam'iyyar model lumana ta fara yunkurin shigar da kara a gaban kotu lauyoyin mu za su aje kara koti aje a yi bincike a san su wane ne ke bayan zargin nan kuma daga yau a daina abin da ba mu da hannu ciki a ce partikin ko jagoran yana. 'Yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla a kokarin su na murkushe wannan tarzoma abin da ya jefa jama'a cikin mawuyacin hali a unguwannin da aka yi artabu tsakanin jami'an tsaro da matasa. A sanarwar da sashen yada labarai a hukumar 'yan sanda ya fitar an bayyana cewa mutane 108 ne suka shiga hannu a sanadin wannan zanga-zanga ta daren 17 da 18 19 ga watan Afrilu. yayin da a take aka tasa ƙeyar goma daga cikin su zuwa gidan yarin kutukale. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.